sunana Dr. Muhammad Tahir, National President na Amalgamatin Union of Food Stop and Cattle Dealers of Nigeria. Kamar inda muka yi muku bayani farko yau mun fara yajin aiki na Alhamis akan dalilan da muka bayar da farko da kuma rashin sauraro daga wajen matsaloli da muka shiga a wannan yanki na Najeriya musamman yankin South South da South da kuma yankin Lagos da dai ko ta wani fanni na rayuwa ba ta cikin ingancin kasuwanci ko da haka magana yajin aiki yau jama'a sun amsa jira. taimaka al'umma saboda ba wai dan saboda mu cutar da wani ko ba mu cutar da kasa ba domin kuka ne akan abubuwan da yake faruwa mu kuka ko gwamnatin ta saurara ya zamanto ta shigo cikin gadangadan dan saboda a samu ingancin rayuwa da zaman lafiya da kuma inganci da kuma harkan kasuwanci da masu samu walwala ne kasuwanci abin da muke kira ga membobinmu wannan abu ba mu yi ne dan saboda mu tozarta ne ko mu tozarta gwamnatin ta al'umman mu bane abu ne wanda ya zamanto idan kana jagora kai kuka kai kuka akan matsalolin da al'umma da kake jagora ya shiga to ka gani in ka lasa yadda zaka yi zaka yi inda zaka jawo hankalin al'umma kuma don saboda hukuma ta san cewa talakawanta suna cikin wani damuwa kuma sun nuna damuwar. Sunana Comrade Ahmed Alaran Mazaria, sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu saida da safarar kayan abinci da dabbobi ta Najeriya. Dangane da tafiya yajin aiki na gama gari, eh, muna kira da babban murya ga dukkan membobinmu da jama'a da su guji karya doka. Mun yi tanaji don kare mutuncin al'ummarmu da sana'armu da muke. Saboda haka muna roƙo mutane su yi haƙuri, su jira, su ga menene zai wakana. Muna son mu tabbatar da ƙasan nan dai muna biyayya ga doka ta gwamnati mu 'yan najeriya ne muna da 'yanci muna da dama mu je mu zauna a ƙasar najeriya a ko ina mu guri ike mu yi sana'a ba wata doka da ta hana mu je mu sana'a saboda haka babu wani dalili kuma dan mun je muna sana'a dan wani 'yan miskila ta faro wacce bata gagara a samu masalaha ba shikenan sai mutane sai su fito su dinga dukan mutanen mu su kone kasuwa su dinga kashe mutane su dinga molestin mutane su zo kan titi wanda ma ba a garin ke ba ya zo wucewa kawai sai a kamo shi a janwo shi a yanka shi wannan ta'addanci ne to mu muna biyayya mu ba za mu iya ɗaukar matakin ramuwar gayya ba amma don haka muke roƙo ga dukkan membobin mu da suke faɗin ƙasar nan su yi haƙuri da dukkan loda wani kayan abinci da zuwa kowane sassa na Najeriya har sai mun ga abin da gwamnati za ta yi akan wannan matsala. Sunana Kabir Salisu Dabai sakataren kuɗi na ita wannan kungiya ni kiran da zan yi ga membobin mu wanda muke magana akai abinda yake faruwa dai ba wani bakon al'amari bane. kamar yadda kowa ya sani ba wata sana'a da yanzu yanzu za a zo a kafa ta talaya guri sama da irin wannan harkar da muke yi akwai gurare da dama da muka samu matsaloli wanda za mu zo a ba mu daji mu talaya gurin ya zama gari kwana biyu uku ko wata shekara biyu uku sai a zo gwamnati ta ce wannan guri ai dama ba tsarin kasuwa aka yi ba bayan mun raya gurin ya zauna to duk wannan yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta akwai guraren da yanzu kasuwanninmu ma kamar ta ribas da zan kafa kafa misali a kanta a rufe take guri ne wanda na federal government ne an bamu kuma mai harkar kasuwan nan sun zo sun rihe sun hana mu su duk irin waɗannan abubuwan yasa muka haɗu dai abubuwan sun daɗe suna faruwa muke kira ga a yi biyayya ya zama za mu samar da wani tsari na duk ma wanda za mu ci gaba da harkar wannan kasuwancin da shi sai an samar da wata kyakkyawar yarjejeniya ta samar mana da gurin da za a yin a ce gashi in na saye ne mu saya in na badawa ne a bamu an tabbatar mana da shi ba ya zama muna gina guri kuma ana cewa yau ai nan gurin ba abin da za ku yi ba ku tashi ku tai kuma mu je wani sai a samu wani sarki a haɗa kai da shi shi ma ya ce ya yanka wani lan a gurin shi ga fili wadatacce daji shi ma da mun gina kwana kaɗan sai a zo a maida mana wannan so muna son mu samar da wata kyawawan yarjejeniya dangane da yadda za mu ci gaba da ƙulla alaƙar a ƙungiyance da su gwamnonin da ke wannan yankuna da mu kuma in mu na nan za su shiga cikin yarjejeniya in ma mu da su ne dai ko ina muna son mu samar da wannan tsari